ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana wa'yanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan muhammad muhammad ebenu hotora gra e a kanan dabo a wannan yammaci na ranar litinin wanda ya kama ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne ya zo daidai da tara ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato ashirin ga watan ramadan amma fa sai mun kalli shekara ta saba'in da biyu daga hijira mun ju yadda taskar tarihin mu zuwa yankin sindu inda yau ƙasar pakistan take a wannan rana ne aka haifi wani saurayi wanda ya zama kyakkyawan misali ga samari ta yadda ya yi amfani da samartakarsa musamman ma irin shekaru mafiya haɗari na samartaka wato saurayi ne ɗan shekara goma sha bakwai wanda ya je ya buɗe wannan yanki na pakistan da wani ɓangare na indiya to a irin wannan rana ne aka haifi wannan saurayi wanda wannan jarumi ya ɗaga tuta kaɗan kake irin samun su masu ƙarancin shekaru yawanci ana buga misali ne da al-iskandar al-makadoni wanda shi ma yana ɗan shekara ashirin da 24 ya mulki duniya sai dai shi wannan jarumi namu wannan gwarzo na wannan taska tamu lalle haƙiƙa shi yana ɗan shekara goma 17 ya je ya buɗe birnin karati da ke pakistan da wasu sassa na ƙasar india ya kafa adalci da musulunci a wannan nahiya wanda dududu yana ɗan shekara ashirin da hudu Allah ya masa rasuwa ta hannun azzalumai maƙiya Allah waɗanda suke suka yi amfani da biyan su na siyasa suka halaka wannan saurayi wannan saurayi ba kowa ba ne lalle da yawan ba mu san shi ba ko ba mu taɓa jin sunansa ba shine muhammad bin al-qasim as-saqafi wanda daga jin saqafi kasan yana da alaka da ƙabila ta saqifa ko ƙabila ta saqif wanda alakar su ma ta fi kusa da wannan ɗagiya azzalumin shugaba wanda ya shahara wajen zubar da jinin mutane wato alhajjaju bin yusuf saqafi sunan wannan jarumi cikakke muhammad bin al-qasim bin muhammad bin al-hakam bin abi aqil as-saqafi wanda babansa shine al-qasim dan muhammad wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zo ƙasar iraki lokacin da aka yi yaƙi tare da abdullahi bin zubair da kuma ɓangaren bani umayya su marwan bin al-hakam da abdulmalik bin marwan wanda shi baban muhammad bin al-qasim dalilin zuwansa iraki kenan shi ya sa bayan wannan yaƙi sai ya zauna a wannan gari na iraki wanda kuma shi muhammad ibn al-qasim ɗan baffa ne mana da babansa da alhajjaju bin yusuf sakafi mana wa da ƙani ne wanda kaga dukkaninsu sakafawa ne wanda in ka kalli wannan aiki da wannan jarumi ya yi lokacin in za ka kalli biladus sindu shine a lokacin ake kiran wannan nahiya da sindu wani bangare ne na kasar pakistan a yau da wani sashi na kasar indiya da wani bangare na bangladesh duk su ne suka hada kasar sindu wanda tun farko-farkon halifofi na musulunci musamman zamanin khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu alkhalifatun rashid umar bin al radiyallahu ta'ala anhu ya fara tunanin musulunci ya je ya buɗe nahiyar sindu wanda daga nan ne kuma bayansa khalifan daular nan ta bani umayya sahabi mai daraja mu'awiyar bin abi sufyan shi ma ya ƙara tura wani kwamanda da ake cire shi al-muhallab bin abi sufra ya je ya yaƙe nahiyar sindu wanda wannan ne ya sa musulmi suka fara shiga wannan nahiya to lokacin da alhajjaji bin wasu saƙafi ya zama ya zama gwamnan iraq shi ma sai ba da muhimmanci wajen a buɗe wannan nahiya ta indiya a kai musulunci wannan nahiya wanda shi muhammad bin al-qasim sakafi an haife shi a shekara ta saba'in da biyu daga hijira a birnin ɗa'if wanda mun ji ɗa'ifa tana ɗaya daga cikin manyan birane wanda ake takama da su wajen civilization wajen wayewa da ci gaba ai ne ma ƙurishi kamar yadda muka ji a tarihin Khalid bin walid shekaran jiya suke cewa me yasa ba a saukar wa ɗaya daga cikin mutum biyu masu girma na alƙaryun maka da madina ƙur'ani ba wanda dama ɗa'if tana ɗaya daga cikin manya-manyan ainihin ƙabilu da ita da makka su ne ƙaryata ni ɗin kenan a wannan aka haife shi a zamanin halifancin abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma wanda a shekara ta saba'in da biyar daga hijira bayan da ya cika shekara uku da haihuwa sai aka naɗa ɗan uwan mahaifinsa alhajjaju bin yusuf sakafi ya zama gwamnan iraki a lokacin iraki ɓangaren indiya yana ƙarƙashin gwamnan iraki daga shi ma sai alhajjaju bin yusuf sakawi ya ga yana da tunanin ya je ya kai musulunci bangaren indiya to a lokacin ne a daidai lokacin da shi muhammad bin alkasim ya taso sai alhajjaju bin yusuf sakawi sai ya bar shi gwamna a garin basara to daga nan ne sai muhammad bin alkasim ya fara idan sai fara budewa da mulki ya rayu tsakanin sarakuna da jagorori a birnin basara kasancewarsa kuma yaro ne karami daga nan sai alhajjaji bin yusuf sakabi sai ya gina wani birni wanda ya tara askarawa da rundunoni a wannan birni wanda ya kira shi da suna birnin wasi to a lokacin sai muhammad bin alkasim sai ya dawo wannan sabon birni ya fara karɓar horo na soja da jarumta wanda tun yana yaro ya fara karɓar yanda ake tirenin da jarumta wanda shi ne ya zama babban kwana wanda lokacin bai kai shekara sha takwas ba yana ɗan shekara goma sha bakwai wanda lallai haƙiƙa muhammad bin alƙasim kyakkyawan misali ne ga matasanmu a yau wanda lallai haƙiƙa ya kai matashi idan kana so ka ci nasara a rayuwa in kana so gabanka ta yi kyau in kana so nan gaba ka yi kuɗi ka hau motoci ka gina manyan gidaje to lallai haƙiƙa waɗannan shekaru na 17 18 19 sai ka kula da su su ne shekaru mafiya haɗari ga dukkanin matashi a nan ne matashi saboda ɗabi'unsa psychologically ya gino yana tashan balaga yana jin ƙarfi da isa yana sha'awar wayewa to a lokacin in bai samu hasken addinin musulunci da tarbiyyar musulunci da sa idan mahaifa da sa idan 'yan unguwa to lallai hakika a lokacin ne matashi yake fandarewa duk wanda zai baka labari ya koma harkar shaye-shaye ya koma harkar sace-sace ya koma harka mara ta kyau to yawanci yakan tsinci kansa ne tun daga waɗannan shekaru shi sa wannan shekaru ake so iyaye su dage wajen addu'a da sawa iyaransu ido da suwa suke ma'amala domin da yawa abin da yake lalata matasa a lokacin su ne abokai miyagun abokai suna taka rawa wurin ya lalata tarbiyyar matasa kuma society yana da tasiri shi sa malaman tarbiyya suka ce tushen tarbiyyar yaro wurare ne guda uku na ɗaya al'usra family ɗin da ya fito in aka ci sa'a ya fito a kyakkyawan family ya fito a gidan makaranta to za ga ba abin da yake sha'awa sai karatun alkur'ani sai karatun addini in ya fito a gidan kasuwanci ba abin da yake sha'awa sai kasuwanci in ya fito a gidan farauta ba abin da yake sha'awa sai farauta in ya fito a gidan siyasa ba abin da yake sha'awa sai siyasa to gida yana taka rawa domin yaro yana kwafar abin da ya taso ya ga mahaifansa ko yayyansa ko 'yan uwansa ko 'yan family ɗinsa suke sai ya sha'awa shi ma ya zama wani to ka ji tasirin al'usra family kenan sai wuri na biyu shine al-mujtama society da yaro yake rayuwa wannan yana taka rawa sosai domin yaro zai iya samun tarbiyya a gida amma idan society din ya zo ba shi da kyau in ya fito yana cuɗanya da marasa tarbiyya to ya zama shi ma ba shi da tarbiyya shi sa wai abin da mutane suke sakaci ka ce wai ni na killata ɗana ko ni babu ruwana don wa'annan sun zo suna shaye-shayensu suna barazana suna zara idanu sun zo sun sa ɗinɗime miyar rikoda suna jin kiɗa ko sun ɗauko dj ana baɗala ana rawar iskanci a zuba musu ido wannan sakaci ne ga sosai yana ɗaya cikin abin da yara na baya suke kwaikwaya duk yaron da zai fito tun bai san mai taba ban ya gana sawa abu hayaki a baki to in ba ci sa ba sai ga ya dauki tsinke yana so ya gwada in ba ci sa ba wayannan suna sa zo kai sai ya zama cewa yana kwaikwayar abin da suke amma da zai ci sa unguwar da zai zo in ya fito sai ga dala'ila ake yi to zai kokari ya zama shi ma ya iya karatun dala'ilu in ya fito ya ga unguwar yawanci har da qur'ani ake yan musabaka ne shi ma zai kokari ya zama cewa ya zama yan musabaka in ya fito ya ga unguwar yan bal ne dukkaninsu aski suke na banza kuma bal suke to shi ma zai taso da wannan shi sa wannan wajibi ne ga kowane society ku daina barin society cewa wai a ga mutane suna rashin kyautawa a zuba musu ido a ga kaza da sauransu to yaranku da su suke kwaikwayo kai yau ko oko ne ko arne ne a sa masa ido kada ya zo da kwalbar gida giya yana tambaye da wai dan shi kirista ne bai isa ya cikin al'umma musulmi ba kada ya ɗauko tawul kawai ya fito da burushi yana burushi da sabu daga shi sai tawul babu riga a jikinsa wannan zai yi tasiri wajen tarbiya kada ya ɗauko matan banza ya rungu mota ko ya kawo mukugunta ana kallo duk wannan hanawa ke yana daga cikin abin da yake lalata tarbiyya shi sa duk unguwannin yau da suke bari ake musu irin wannan ibin santa da wasu wasu mini stadium wata sabuwar lalacewar da ta fito nan ma duk wuri ne ba wajen salatin annabi ba ba wajen karatun alkur'ani ba ba wajen koyon kasuwanci waje ne kawai da za a zo a yi wata mini stadium ana wata ƴan ƙaramin stadium ana ta wasa daga nan sai ga caca ta shigo daga nan sai ga an fara shaye-shaye daga nan sai ga an daina yin sallah to yara suna kallon wani duk su ma aka suke tasowa ai yasa masu tarbiyya suka ce yara ko a tasha take to suna zama yan tasha shi sa an kana da gida a kusa da tasha malam ka sai da shi ka tashi ka san babu lalacewa irin kamar tasha domin kowa yana abin da ya ga dama kwandasta ne zai yanda yake so dan kamasho ne zai yanda yake so kowa ne shi sa za ka san ana nuna mutum sauya sai ce masa mai ɗan tasha to shi sa duk unguwanni da suke kusa da wannan sai ga yaran tarbiyyarsu tana da karanci balantana mata a ce kuma 'yan talla ne to an shiga uku ina lillahi wa ina da razuna to duk wannan abu ne babi na tarbiyya da ya kamata a kula kuma a waɗannan shekarun da na gaya ma duk a nan ne in mutum aka ci sa'a ya wuce shekara goma sha bakwai shekara goma sha takwas to Allah ya taimake shi shi sa wani mawaƙi yake cewa wa bani ashirin min sinina gulamu rufi'at an nazirihi al-aqlamu yace in ana maganar shekaru in kace ce dan shekara goma zuwa tara takwas bakwai ɗaya biyu gulamun sunansa yaro rufi'at an nazirihi al-aqlamu an ɗauke masa alƙalma mala'iku ba su rubuta masa lada ko zunubi littafi bai hau kansa ba sai ce me wabni ishirina lissi ba wata fabi wala yasnihi an hawahu malamu dan shekara ashirin to kaga wannan lissiba wata fali an yi shi ne dan ƙuruciya kenan ƙuruci dangin hauka sai ce la yasnihi an hawahu malamu baya zargin mai zargi akan son zuciyarsa duk abin da ya ga dama zai shi sa yake buƙatar iyaye yake buƙatar makaranta yake buƙatar society yake buƙatar guardian a dinga ɗora shi akan hanya saboda la ya sanihi an hu malamu duk abin da ya raya ransa tara masa zai yi bai san implication illar abin da zai ja masa in ya shaye shaye ba bai san illar da zai ja masa in ya zo yi wata shiga ba bai san illar za ta zo in ya kaza ba shi da wannan tare shi ke da buƙatar kulawa to lokacin da iyaye suka yi buris ba sa kulawa da ƴaƴansu sai society sai ta lalace to shi ne za ga yara malam abin sai ya baka tsoro shi sa duk faɗin dabar da ake a cikin gari za ga yara ne ɗan shekara goma sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai kuma wallahi yaran in ba su saitu ba to su ne da suke koma kidnappers su ne suke koma yan fashi su ne suke koma kaza Allah ya kiyaye saboda dama ba su taso a cikakkiyar tarbiyya ba kuma sai an haɗa hannu da an haɗa hannu an hana hannu da ƙarfe kowa ya shigo sannan za a tsaftace society in society ya tsaftata to tarbiyya za ta sau wuri na uku shine makaranta almadarasa in aka rasa wuri wanda yake na makaranta makarantar ta saso ba ruwanta da addini watakila ma waƙoƙin kiristoci yake koyawa yara a makarantar ba a sa su sallah ba a nuna musu girman sallah ba a nuna musu girman Alƙur'ani, ba a nuna musu muhimmancin sunna a an fi nuna musu muhimmancin mango park da ainihin turawan yamma da su yi turanci in aka zo ane musu alifin bawa ma tsana tsaki suke ba sa so to nan ma akwai tashin hankali tarbiyya ta samu matsala kuma a makarantar nan sai an ƙara sa wa yaro ido yan ajin su suwaye suwaye ke mu'amala da su to idan waɗannan tirakuna uku suka tabbatu to sai kaga matashi ya tabbatu to Muhammad bin al-Qasim abin da yayi yana ɗan shekara goma sha bakwai allah ya taimake shi ya tsallake wannan shekaru masu hatsari don haka a lokacin ya zama ɗaya daga cikin sarakunan musulunci ya kai musulunci zuwa garin sindu wanda in ka shiga sindu kamar kaci dukkan kasashen indiya gabaɗaya shi ne continent na indiya gabaɗaya inda ka ci sindu a lokacin to kaci kamar indiya ne gabaɗaya wanda kuma a lokacin zamanin abdulmalik bin marwan alwalid bin abdulmalik bin marwan to a lokacin sarkin sindu wani sarki ne mai tsauri mai girman sha'ani wanda ake ce da shi dahir wanda ya kashe ma wani dan aiken alhajjaji bin yusuf sakafi alhajjaji bin yusuf sakafi ya aike da muhammad bin harun sai ya ce je ya kai musulunci nahiyar to sai shi wannan sarki dahir sai kama shi sai ya kashe shi to wannan ne ya sa sai alhajjaji bin sakafi ya kace ya kamata ya tura wani kwamanda babba a ba wa matashi wanda zai nuna gogewarsa wajen kai musulunci wannan nahiya ta indiya wanda wannan shine abin da ya faru a lokacin ana cikin haka sai wasu 'yan fashin jirgin ruwa suka kama wani jirgin ruwa wanda wani sarki da ake ce da shi sarkin tsibirin yakut sai ce ga kyauta nan da mata ku yangi ya aiko wa alhajjaji bin yusuf sakas ya aiko izuwa kuma khalifa walidu bin abdulmalik to da lokacin da wannan jirgin ruwa to a cikin hanya sai wa'annan 'yan facin pirates kenan yan fashin jirgin ruwa sai suka tare sai wata mata a cikinsa sai ta daga muryarta sai ta kuka ta ce ya hajjaj saboda ta san hajjaj ne gwamnan musulmi kamar tana kai kukanta kenan duk da hajjajin wai ba biye ba amma sai labari ya zo masa cewa ga wannan jirgin ruwa nan wani dan fashi ya tare wasu yan fashi sun tare su kuma wata mata ma ta nemi ka ya kai alhajjaj da ya ja ka sai ce labbaiki ya ce na amsa miki ka a akan mutum ɗaya da aka sai ya aika wa dahir sarkin sindu ya ce ya saki wannan matan ya je bibiye wannan 'yan fashin to sai dahir ya ce masa ai shi ba abin da zai iya domin barayi ne suka ɗauke su 'yan fashi ne suka mai kuma san inda suke ba kuma ya san inda suke a lokacin sai hamiya shi ne sai ƙabilanci sai ya riƙi alhajjazu sai kishi na musulunci sai ya riƙe alhajjaju da aka shi ne sai ce ya tashi muhammad bin lakas a je a buɗe birnin sindu an ce duk wani abu da ka sani mai rundina na bukata sai da ya shirya musu tun daga kan man kuli-kuli ko man zaitun ko kulli ko gari duk wani abu da za ka sani da zare na ɗinki sai alhajjaji bin su ya haɗa wannan rundunar ya ce a je a zauna sai an ci birnin sindu to a lokacin ne sai muhammad bin alkasin sai jagoranci wannan runduna har sai da ya je garin debel wanda shine babban birnin sinda a lokacin a lokacin shi kenan farko an ce shi alajaji bin sakafi ya fara aika ubaidillahi bin nabahan a sulami sai aka tarwatsa shi sai ya kara aiki da badilul bajali shi ma duk aka tarwatsa kuma duka aka kashe su a lokacin sai a ya irin wannan wulakancin da aka yi wa musulmi to shi ne sai tattara wannan runduna ta muhammad bin al-qasim an ce sai da ya tattara mutum dubu takwas kuma ya kashe musu kusan dirhami alfa al shi ne miliyan ɗaya kenan dubu su dubu kuma sau sittin sai da ya kashe musu dirhami miliyan sittin ta wancan lokacin ya kashe musu kuɗi ya ce kawai su yake aje a buɗe birnin sundu to a lokacin da sai muhammad bin alƙasim sai ya je kuma dai a ƙarshe allah maɗaukakin sarki ya ba shi nasara saboda ya je da irin wani technology da ba a san shi a wurin yaƙi ba sai ya zo da wani abu da ake cire shi manjanik har ma ya sa masa suna al'arus in an ce manjanik ina irin wani abu da ake ɗorawa a wani kamar ƙugiya sai a hankaɗa shi da dutse da wuta sai ya fada cikin gari to irin wannan manjanik ɗin ya manya-manya wanda ya yi guda guda ɗaya in ana so a danna shi saboda girmansa sai mutum ɗari biyar sun haɗu zannan za su danna shi shi ya dinga aika musu wanda wannan ne ya sa sai jikinsu ya mutu kuma aka talwatsa su ƙarshe dai muhammad bin kasim ya ci birnin sindu daga nan ya shiga wannan birni ya yi musu kyakkyawar mu'amala fadakalu fi dinillahi afwaja sai suka shiga addinin Allah jama'a jama'a mutanen India ai tun daga nan ne yau zaka je musulunci yana nan yayi na so a kasar India duk abin da za a India sai ka je musulmi duk wani abu na India in za a yi in ban da lalacewa daga shekarun baya sai ka ji musulmi ai mun yi tarihin musulunci a India ana duk wani abu sai ka ji ana kan kan duk lokacin da zaka ji an ce kan a India to musulmi ne za ka ji sunan musulmi rahim za ka ji ana ibrahim za ka ji ana magana kasim za ka ji ana magana irin wa'annan har yau duk abin da zai musamman ma harkar fina su ta wannan indiya da waye da sauransu an shi sa fina-finai irin na da na kasar indiya saboda da akwai musulmin kuma akwai riko da addinin suka zama ake yin su da mutunci saboda mawakan irin sa su muhammadu rafi ne za ka yi muhammadu rafi ake cewa da sauransu duk za ka dinga jin sunayen musulmi za ka ji duk sune masu abubuwan to daga baya da abubuwan suka juye sai shi na ba ku labarin shi wannan al-sultan al-akbar ɗin nan shi ne ya cakuɗa musu addinin hindu da addinin musulunci da kiristanci yace zama addinin indiya shi sa yau yawancin duk 'yan indiya ba su da kishin addini indiya ba cikakkun waɗanda suka karanta addini ba amma karabutan 'yan indiya wai 'yan fim don mutum yana kere min shi musulmi ne za ga cewa ba musulmi bane in ya tashi aure za ga wuta yake kuma yana auren yar indiya mushrika mai bautar gunki kuma shi ma mai damu da ya addini mutu wancan influence din ne amma dai muhammad bin qasim shi ya kai musulunci indiya yau a indiya akwai musulmi sama da miliyan 255 musulmin kasar indiya sun fi mutanen najeriya gaba ɗaya yawa har yau to duk falalar tana koma zuwa muhammad bin al-qasim wanda a ƙarshe dai sai da ya je suka gwabza fada ya kashe wannan dahir ɗin ya buɗe wani birni da ake jin shi birnin kair wanda babban birni ne to bayan nan kasan allah shi ke zamani to ubangidansa sai allah sai masa rasuwa mala haka abuwa suke kana cikin daula kana cikin al'amura mala sai wanda ya ɗaure ma sai ya faɗi zaɓe ko kuma a cire shi ko kuma a yi wa gwamnatin ku juyin mulki ko shigan irin wannan to sai ga daula ta tafi muhammad bin qasim ba mu ji daɗi ba sai alhajjaj bin yusuf sakafi ubangidansa dan uwan mahaifinsa gwamnan iraki wanda ya sa shi shine zai zama ya kai musulunci sanda sai Allah ya masa rasuwa a shekara ta 95 daga hijira lokacin yana yakin wannan kirs din to a lokacin da musulmi sun samu dama sun bude wannan gari har ma suka kashe sarkin kert wanda ake jira shi dohir ba dahir ba wancan dahir sarkin devil ne to a lokacin sai muhammad bin al-qasim ya ci gaba da bude garuruwa har sai da ya zo ta masarauta da ake jira ta kanot wanda tana kan iyakar kasar india a nan lokacin sai ya aike 'yan aikensa zuwa sarkin wannan masarauta ta kanot yana kiransa ya zuwa addinin musulunci ko kuma idan ba su ba su zauna a kan addininsu su ba da jiziya sai wannan sarki sai ya aiko da mummunan raddi wannan ne ta sa muhammad bin qasim ya shirya rundunar mutum dubu goma ya fara shirin bude wannan gari to a daidai wannan lokaci ne kuma sai shugaban kasa ma general shi ma sai mutu ubangidan alhajjaji bin yusuf sakash shine alwalid bin abdulmalik sai aka yi wa ɗan uwansa suleiman bin abdulmalik mubaya shi kuma suleiman bin abdulmalik ba ka shiri dama da wannasa domin wannasa ya so ya kwace wa shi suleiman mulki ya da shi hannun 'ya'yansa allah bai yi ba to shi sa da shi suleiman ya hau ya ce to duk gwamnonin alwalidu duk mutanen alwalidu sai karkare su sai din ɗinsu sai tsitsige sai cire su wanda wannan shine abin da ya faru wanda sai ya aika cewa ya sauke muhammad bin al-qasim sakafi daga wannan uh, sarki da yake yaƙa musulunci a nahiya ta indiya ya ce ya ayyana yazid bin abi kausha a matsayinsa sai aka yi juyin mulki kenan allah ka kiyashe wani juyin mulki don haka a daidai wani lokacin sai sulaimanu bai ainihin wai tsaya da cire muhammad bello kasuma sai ce ma a kama shi saboda dama yana jin haushi alhajjaji bin yusuf sakawi dan hannun daman wansa ne alwalid bin abdul malik to tunda alhajjaji bin yusuf sakafi ya mutu waye ya rage sai shi muhammad bin kasum sai ce to a kama shi sai ce a kama shi wanda sai ya zama cewa ya zama victim ya zama zahiya ma'ana sai ya zama wani abu da ya zama matsala na siyasa sai ya zama shi ne ya zama cewa illar siyasa rikicin siyasa sai ya zama ya faɗo kansa wanda wannan shi ne abin da ya faru wanda duk wannan abin da ya yi ba a gani ba to shi kenan sai aka kama shi sai abin sai juye rikicin siyasa sai ake so a ci mutuncinsa bayan an tatse shi to sai wata yarinya da ake ce da ita sita 'yar sarkin dahi wanda shi muhammad bin alƙasun ya kashe sarkin dabil ɗin nan wanda ya ce ya ƙi kawo wayannan 'yan fashin jirgin ruwa ɗin to dama ta cika da ƙiyayya ta muhammad bin alƙasun saboda ya kashe babanta a gabanta aka kashe mahaifinta don haka sai ta ji labari cewa muhammad bin alƙasun ai yanzu an kama shi yana hannu da haka sai ta ji wajen sabon sarkin nan sai ta yi masa ƙage ta ce ya yi mata fyaɗe wa iya zubilla ta yi masa sharri shi kuma sarkin sai ya aike da muhammad bin kasim wajen gwamnan iraq wanda ya canji shi shine salihu bin abdurrahman ya ce a tabbatar a yi bincike akan wani lamarin to ka san in ba a son ka dama so ake a kama ka da laifi to ka tabbata kawai sai an kama ka da laifi ba wani an ce za a yi bincike da an ce za a yi wani abu kaza da za a yi bincike ana to fa sai an kai gaci ko tsige ka aka ce za a ce za a da ka ana tuhumtar ka da laifi kaza kaza ko babu laifin sai an tabbatar da shi shi mulkin siyasa haka yake to haka aka yi wa Muhammad bin Qasim gashi dai ƙarya aka yi amma saboda ana so a ci zarafinsa a ci mutuncinsa sai shi wannan kwamanda da aka aike aka ce kai shiga sai kama shi sai ya ɗaure shi a cikin sarƙoƙi kuma aka kai shi iraki a haka wannan gwamna na iraki sai ya azabtar da shi tsawon watanni yaro ɗan shekara 24 jarumin da musulunci yake takama da shi wanda a haka saboda tsananin azaba muhammad bin Alƙasim allah ya masa rasuwa yana an zalunce shi an kashe shi ya fada hannun mutanen banza mutanen wofi wanda su ba wani abu da za ka nuna sun yi wa addinin musulunci su waɗanda suka azabtar da shi din da shi gwamnan iraqin da shi wanda ya canji shi muhammadu bin kasu duk ba a san ba ba wani abu da suka yi wa musulunci wannan ce ta sa su kansu mutanen indiya saboda sun yadda cewa Muhammadu bin kasim ya yi musu bajinta ka san indiya da kirkirar gumaka duk duniya ba da ya kai indiya yawan gumaka sai suka sassaka butun butumi nasa suka sa amma ba shi ne ya so ba saboda su wasansu ma ba su da addini ba musulmi bane sai suka sassaka mutum mutuminsa wanda suke girmama shi akan cewa wannan sarki ne wanda yi wa indiya ayyuka to wannan shine muhammad bin qasim wanda wannan babban jarumi a rana ne kama irin ta yau wato 20 ga watan ramadan a shekara ta 72 daga hijira aka haife shi wanda kyakkyawan misali ne ga samarinmu lalle haƙiƙa ba ka cewa ni ba zan iya ba in kana ɗan shekara goma sha takwas ko shekara ashirin da ɗaya za ka iya zama gwamna in dai banda a najeriya za ka iya zama multimiliyoniya in banda a najeriya za ka iya zama shehu malami in banda a najeriya domin a najeriya in kana matashi kapitalizm ya yi tasiri da wahala wai ba kowan kowa ba ne kai yau kana ɗan shekara sha bakwai sha takwas kawai talaka ne kai ka fara daga zero ka zama hero yana da wahala a najeriya da wahala ka shiga kasuwar tsinga ko ka shiga kasuwar sabon gari ko ka je wata kasuwa yau kawai ba ka da komai ka zama yau a rana guda baka isa ba ka zama wani shehu malami ba ka da wata kungiya da ta daga ka in ba ka jajirce ka yi aiki ba baka isa ka zama wani shugaba ɗan siyasa ka zama gwamna ko ciyaman ba in ba ka zama cewa kai ma gado kai ba babanka ne mutu aka ɗauko aka baka kujerar don haka duk a najeriya za ga yau matasa an daddanne su to ya za a yi matasa su tashi wajibi ne ka tashi ka bar shaye-shaye ka yi koyi da irin magabatanmu na da ɗan masanin kano yana shekara goma sha ya zama minista yakubu gawan yana ɗan shekara goma sha ya zama shugaban ƙasa malam aminu kano yana ɗan shekara goma sha aka fara jin ɗuriyarsa a siyasa shehu nasiru kabara yana ɗan shekara goma sha aka dinga jin maganganunsa na malinta dukkanin wasu malamai da hamsakan 'yan kasuwa in ka ɗauki masu kuɗi irin na da su ɗantata da sauransu suna ƙarancin shekaru suka zama su amma allah wajen tsari na capitalism yau capitalism ya mai da komai gado komai gado ake kudi sai dai ka gada aiki a npc sai dai gado Ɗan majalisa sai dai gado takarar kaza sai dai gado malinta ma ta koma duk gado kowa malami ya ɗauko ɗansa shi yake ja masa baki in ana tafsiri shine kaza shine halifa duk komai gado to kai yau in baka tsaya ka jajirce ba billahi za a dafe ka Najeriya amma wannan fa yana nuna ma cewa idan ka zage ka dake kai jumuri ka bar wa'ancan miya gudu wallahi ko ana ha maza ha mata sai an ji ka. sai ka ji malam da haka wannan shi ne darasin Allah ka yi wa rayuwar albarka Allah ubangiji ka sa mu zama cewa mun samu alkhairin duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi in mu koma bangaren tafsiri yau mun yi alkawari cewa a karkashin hukunce hukuncen waɗannan ayoyi masu albarka da muka yi za mu bayani abin da ya shafi sharaɗan shugaba na gari a addinin musulunci wanda addinin musulunci addini ne mai tsari duk wani abu da ka sani na administration da gudanarwa da mulki wallahi babu abin da musulunci bai zo da shi ba kuma yau da ni da kai da za mu sa waɗannan sharaɗan duk wanda ya zo ya fito takara mu kalle shi domin cika sai yana da wahala ko rabi ya cika kai ko kashi ɗaya a cikin uku ya cika a najeriya yau ya ɗaga tuta sai ka zama shine ma'auninka ba wani ne zai zo ya ce ma wani ga wanda za ka zaba ba ka zama wayayye ka zama gogagge a daina amfani da tunaninka kai ma Allah ya baka tunani ba wani malami ne dan ya ji ya karɓo kwangila kana ɗalibinsa ko kana muridinsa zai zo ce kai a zaɓi wani ba kada kai wannan in dai wannan ba shi da nagarta kada ka yadda da wani malami da zai zo ce ma zaɓi wani a siyasa in ka bi baya ya shaƙa wallahi sai dai kai ma in ya baka kasa amma in ya fito ma da tsarin ya baka to kaga ka koma tsari kenan ba ko magana da muke ba dan haka wannan shine wajibi Allah ya baka tunani da ilimi to ga abin da ya kamata ya zama wannan shine guidelines naka na zaben shugaba wanda daga cikin sharadan da musulunci ya ce duk shugaba musamman in na ce ma ina maganar alwilayatul amma ko alwilayatul uzma mulki babba kamar shugaban ƙasa yawanci wannan sharaɗan sai shugaban kasa ko gwamna ai mun ya zama shi ma je kana yi ka ne gwamna ne yake juya shi nan biyin kamata ya musamman shugaban kasa ga ya suka wannan sharadin sharadi na ya musulunci ne dole duk mutumin da yake so ya zama shugaba a musulunci sai kai in dai musulmi ne sai an samu al-islamu musulunci fala yanbaghi li kafirin an yakuna imaman lil muslimin ba yanda za a ce a tsarin musulunci kafiri ya zama shugaban musulmi duk adalcinsu duk adalcin sa amma kuma kada ka yadda a zo to an ce musulunci kuma a zo a yaudare ka mutumin da ba abin da ya hada shi da musulunci sallah bai damu da ita ba wataƙila a gidansa ma akwai wa'inda ba musulmi ba ba ruwansa sannan a zo a ce ma ai musulmi ne a'a ba irin wannan ake magana ba cikakken musulmi wanda yana ɗabbaka addinin musulunci yana yi musulunci aiki yana sallah gidansa da tarbiyyar musulunci to wannan ake nufi amma mutumin da yake kafiri dama ba a magana sa addinin musulunci ba wani kafiri da zo ka zabe shi Allah ya ce walai yaj'al Allahu lil kafirina al mu'minina sabila Allah bai sanya wa kafirai su zama suna da iko da mulki akan mu'mine ba kullun shi musulunci shine a sama amma ba a ƙasa yake ba da haka wannan gaba ce mai muhimmanci har ma malami suka ce kai ƙananan mamulkoki ko ɗan majalisa ya fito a yankinka ko ma waye ka zaɓi musulmi eh babu wani zancen kafiri ai yana da adalci ai kafirci da adalci da musulunci malam ba karamin bane sai dai in an zo an baza sai wannan musulmin kawai zama musulmi ne shi ka san akwai yanka kamar da ke gama musulmiya ne shi sai wannan ya zama cewa shi ba musulmi ne amma yana da tsantsar adalci kuma an gwada shi ba wai lokaci guda ba a an gwada shi an gani baya fifi da kiristoci yana yi wa kowa daidai da daidai to irin wannan alakara hakan daga zaɓoncan lalataccen musulmin to ka iya ɗan zaɓar wannan amma shi ma alakara hakan amma duk lokacin da musulmi ya zama mai ɗan dama-dama e ɗan dama-dama ne musulmi ne kamar da yawancin shugabanninmu ɗaya yanzu za ga yi ɗan dama-dama ne ba matsala in dai ba wai abin ya fito illarsa cewa bayan musulunci aiki ba ana fahimta na biyu musulunci ce in za a yi shugabanci sai an samu shi shine namiji ba ya da a mahanga ta na musulunci mace ta zama shugaban kasa ba ko mace ta zama gwamna ko mace ta zama ciyama amma dan dan majalisa kansila sanata rep minista duk irin wannan mace za ta iya yi kwamishina duk irin nan ƙarin abuwa wannan babu laifi masar amma dai in mace ta fito zaɓen shugaban ƙasa ko gwamna to kada ka zaɓe ta a wanga ta addinin musulunci musulunci ya hana Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna alan nisa'i maza sun fi mata tsayuwa su ne masu iko akan mata bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd na daga abin da Allah ya fifi da a akan shashi wa bima anfaqu min amwalihim haka na daga abin da suka ciyar daga dukiyoyinsu kuma zala sallallahu salama ce lai ya falaha qaumun wallau amruhum imra'a mutanen da suka ba wa mata shugabancin su ba su rabauta ba ko da dai masu ɗaurewa mata gindi suna cewa wannan ai akan farisa ake magana ai mun san ka'ida ta ce al'ibra bi umumin lafazi la bi kususi sababi ana la'akari da general lafazin ba wai iya farisa ba ko mutanen kano ne ko mutanen katsina ko mutanen bauchi ko ina ne in dai suka ɗora mace to za su ga abin bai musu da yadda ya kamata ba wa ma hadisatu shajaratu dirri an kumbi ba idan mun ji tarihin shajaratu dirri na uku malamai suka ce in dai akwai bakure shi yau a Najeriya akwai bakure shi sai wani bakure shi sai ya fito takara mutumin kirki ko musulmi to kowaye za shi ya kamata ya zama mulki saboda manzala sallallahu alaihi ya ce la yazalu hazal amr fi fi quraish ma baqi min husnani yace wannan halifancin na musulunci ba zai guje ba a cikin qurayshawa mutukar akwai mutum biyu a cikinsu sheto ba ƙureshi shi ne zai mulki a wata ruwa ya ce al'immatu min ƙuresh shugabanni daga ƙureshawa suke shi sa babban malami ibn khaldun rahimahullahu ta'ala bayan da ya kawo wannan sharɗin ya ce aljamhur alal ƙauli bishtiratiha jamhuri sun kafa wannan sharaɗin dole sai mutum ba ƙureshi to mu yanzu mana ba mu da ƙureshi kaga wannan sharaɗin ya ɓaci duk wani mutum da ya zuce cewa wani bakuri shi ne karya ne ba wani bakuri shi yanzu a najeriya ba fa sharifi ne sai ba alaga gaba bala akwai sharifai akwai ahlul baiti an yi auratayya ana samun su eh ko da dai akwai yan bige da yan karya amma akwai wallahi akwai sharifai sosai ba sharifai ne ba quraish ba quraish nake ke ma yawa akwai bambanci tsakanin sharifi da ba quraish shi ba quraish wanda yake ba quraish tsantsa ai laraba sun ba da kaida banuna banu abna'ina wa banu ba na tunan kuma mutum an riga an yi aurace ya zama baka fata ya yi kaza amma da yake sharantaka daraja ce tana nan tana sa sannan na hudu amma ga ta addinin musulunci an ya kuna za a sabiya duk shugaban da za a zaɓa ana son a zaɓi mutumin da yake da gari yake da local gama yana ke da yan uwa shine za a sabiya ai lahu jama'atun wanda yake da jama'a ba wai shi kadai bane kawai ba a san shi ba ya ya tsaya takara ba za a zaɓe shi ba musulunci sai an ga yana da wasu gungun 'yan local gama wasu gungun 'yan wat ko wasu 'yan movement din nasu yana da wasu waye kwankwasiya amana ko waye gandujiya ko irin wannan ko shekariya ko irin irin wannan dai shi ma daidai ke zaune yana da wasu jama'a domin su wayannan jama'a sukan sa su sai ta mutumin ya zama cewa ko ko ba a yi wa mutumin illa ko ba zai sha wahala wajen mulkin ba ko kuma mai au kabilatin tasniduhu ko wata kabila wacce za ta karfafe shi ya zama cewa akwai kabilarsa an san shi to in ya fito takara addinin musulunci irin wannan ke so ya shugaba saboda zai yi wa ana tsoron ai masa tawaye ka san me hikimar tare da musulunci in ya zama shi kadai ne ba a san shi ba kawai dai ya zo garin ya zo na har kuma Allah ya taimake shi ya zama kawai ya zama dan garin amma fa ba san su waye yan uwansa ba ba san dangin babansa ba kakanninsa to in ya fito takara sai an kalli wannan in ba haka ba to zai zama cikin sauki an gama da shi sannan kuma shi ba zai dinga wa mahaifarsa ko jama'ar abin da ya kamata ba sai ya taka kowa akwai wannan hikimar tunda babu kanin babansa a cikin talakawan babu kanwa babansa babu jikansa babu yakwalgwan ɗinsa babu yakumbansa babu duk wani nasa to da ya zo wani abu da rashin mutuncinsa kawai sai sai ya taka kowa amma akwai yana da wasu mutane to yakan taimaka masa ya adalci sannan su kuma sukan zama masa garkuwa ba za a yi masa tawaye ba wannan ne hikima ta musulunci na biyar sai ya zama balagagge mai hankali yaro baya mulki a addinin musulunci ai mun dinga jin mulkin yara ana ta samu matsala da su wanda suka yi mulki suna kananan yara yanda waziran mahaifan suka dinga kwacewa to ana so ya zama balagagge kuma mai hankali kada ya zama shashasha wanda ba shi da hankali baya shugabanci to kaga nan dan ganye in aka ga saiwa wannan dan ganye ne yana shaye-shaye to wallahi kada ku yi zama shugabanku domin shi ma babu kwakwalwa tare da zai ta soki burutsu ai dai ana ganin irinsu kaga mutum yana ta soki burutsu ka ce wannan wai kwakwalwarsa daidai to irin ka san mutum ya dan taba shaye-shaye nan to ko ya daina ba wa lokacin kwakwalwar ta dan taba yana abin nan to ana kula da wannan na shida ya zama zai iya yin hukunci duk wani shugaba in zai zama shugaba ya zama zai iya yin alƙalanci ya yanke hukunci ya san wannan shine mai gaskiya wannan mara gaskiya ya san dabarun yanke hukunci sai na da wannan ilimin na bakwai sai ya zama adali mun yi magana me adalci na dole sai ya zama ya tsaye da adalci amma in ya zama ba adali bane in ka zaɓe shi ka zaɓi haramun ka zaɓi wuta walwal domin aidi shugabannin yanzu mun gwada mun san waye adali mun san waye ba adali ba na takwas ya zama yana da gogewa ba wai kowanne ba ne kawai da ya zo maka da sahihul bukari da musulun ɗinsa ko ya zo yana jama'a sunan ali imana ko ya zo ne ma taskar tarihi ka ce kawai ya aka maka lai wannan shi ya fito gwamna a amala manzala sallallahu alaihi ya nuna mana wata ka'ida ba ko da yake kake dauko malami wanda bai goge ba ba ko da yake kake dauko mai tsoron Allah wanda tsoron Allah sa kawai sani ba domin wata rana Abu Zar al-Ghifari ya zo don manzala sallallahu alaihi yace ya manzala sallallahu alaihi na ka ba wani mulki na ka ba wani mulki ni kuma ka kyale ni me zai hana ni ma ka bani gwamna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce lala lala ka rajulun da'ifun ce kai mutum ne mai rauni ana nufin raunin mulki ana nufin rashin rashin tsoron Allah a'a ko kusa Abu Zar Gifari tsoron Allah ne da shi to amma tunaninsa ne ba irin na mutane ba shi bai iya administration ba bai iya siyasa ba za a yi ta rigima da shi ne raunin nasa saboda za a yi tuwa-tuwa ya ce bai yadda ba za a zo da dan wata shubuha shubuha ita yi dole sai an yi gaskiya ka san shi kana mulki wani lokacin sai ka dan yarda da shubuha duk wannan yana daga cewa abin da mai mulki ya kamata ya kula da shi kuma mulki iyawa ne in mutum wai kawai mutum bai goge ba bai taba yin mawanitan aji ba bai je yi karatun boko mai zurfi ba bai yi administration ba bai taba juya mutane ko ya yi wani shugaba ba to wai kawai rana tsaka kawai dan ya ga ana samun kuɗi a siyasa sai ya fito da tsoron Allah sai zo ya a'a a musulunci ba a yarda da wannan domin an tambayi imamu ahmad kamar yadda shehul islam ibn taimiyya ya kawo a cikin kitabul jihad a cikin majamu'ul fatawa yace shin za a bawa waye kamata ya mulki musulmi alqawiyul fajir ga wani fajiri ne ne mutumin banza ne amma kuma ya iya mulki ya iya administration ya iya tara jama'a ya iya shirya mulki da planning ya iya gudanarwa amma fa mutumin banza ne bai ma san sayo bukari ba in ya ga dama ma sai ce ma annabi sani ko annabi salisu eh bai ma san suwaye annababun ma da sauransu amma fa in yi ma aiki zai ma aiki sosai to kaga ai ba za ka hada shi da mutumin da zai jawo ma ah, a yayi wallazina amanu awfu bil uqud haddathana wani ya jawo ma hadisi wannan ya fi shi nagarta to amma aka ce wannan wanda kake ganin sa shi kawai dai dan duniya ne ga nan wanda zai abin nan to gwanda ya yi mulki sai imamu ahmad sai ce bal yuwalli alaihim alqawiyul fajir mutumin da yake mai karfi wanda yake fajiri ya san mulki shi ya kamata ya mulki domin karfinsa zai taimaki musulmi irin sun suna nan ba za a cuci musulunci ba ana tsoron musulunci in suna nan ba za a cuci arewa ba ala misali in suna nan za su yi amfani ga al'ummar amma lokacin da ka kawo kaga wancan ƙarfinsa ya taimaka al'umma wannan kuma rashin taƙawarsa kan kansa take shi ta shaba. amma lokacin da ka ɗauko ƙi mai kirub da kai yana ta ƙi yana sauso da kai da zaunin ahalin lahi shi na Allah ne to shi kansa ai nagartacce ne amma kuma bai san kurfa kurfa ba ta siyasa in wuri ya wuri ba zai iya dukan duro ya dura shar ba ba zai iya wannan ko kuma wajen da ake san haka ba a mulki akwai lokacin da ake so sai an murja sai an yi ta maguzawa malam duk da haramun sai ba kyau amma akwai lokacin ta wani arama arama yi wa yara suna faɗa magana kai kai kumari sai yaran nan suka ji da wani dan ba ake sai irin matasa haka eh ya taso wani mai dan bana bakwai ya daddanna masa shar sai suka tarwatsa sai ce kai ashe alfasha tana da amfani eh yace ashe alfasha take da amfani to wani lokacin ai akwai lokacin da za a wani limami da muke hira da shi wani mutumi na ya ce shi ma an zai irin wannan za a yi masa lalata yana gani kuma komanda ne na hizbu ba ma a wani waje aka zo za a yi kaza kaza a sakatare local government za a nuna shi ustazi ne bai san komai ba ya cire babbar riga ya ce kaza ya duki tebur ya fizge wani ya je shi a gefe gula sai ya fita daga wancan karakta din ta ya ce sai aka a rama ya ce bara ma an cire wannan babbar riga don kada ta taɗe ni ne ma in za mu yi rigima to ba na cire ta da ya sai aka za za a yi masa wayo hakkinsa a karkatar da shi a nuna masa shi bai san abu ba to irin haka ake wa ustazai duk sai ka tattara yan boko kuma sai su dinga shafe abubuwan suna kwashe abubuwan to shi sa a irin wannan sai aka ce to shi mai tsoron Allah tsoron Allah ai a kansa yake rashin karfinsa kuma zai cutar al'umma to wannan ana so ai wannan na tara sai ya zama ya tsaye da addini duk wanda za ka zaɓa malam kaga yana da alaƙa da addini yana kula da masallaci yana kula da harkar addini me yake bayarwa gudunmawa zan addini in babu ba ruwansa da addini ka rabu da shi na goma ya zamu yana da alƙuwa wal amana shi ne Allah su subhanahu wata alaƙa cewa inna khaira manista ajartal qawiyul amin ya zama yana da ƙarfi da amana wajen riƙe wannan mulki nasa domin ƙarfi da amana yana taimakawa wasu sufofi ne masu kyau wajen mulki na sha ɗaya kuma ya zama yana da wayo da iya siyasa wancan malinta daban to za ka samu ɗan bokan kuma da ba malami ba ne ko kuma ɗan birnin da ba malami amma kuma ba waye ba ne shugaba sai ka samu waye wanda ya iya siyasa ana buga misali da khalifa almahadi na banil abbas wata rana ya zauna yana mulki kawai sai wani mutum ɗan bige wani makaryaci sai ya zo wa fi yadihi na alu malfufa sai ya dauki hannunsa alu misali sai ya dauko kan wannan takalma haka amma takalman an rufe su sai zo da takalma sai kawo halifa yace hazihi na alai rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ai takalman manzala ne sallallahu alaihi wasallam da halifan nan ya raka a cikin mutane ne sai ya karba ba san ƙarya ne sai ya karba faqabbala batina sai ya sumbaci cikin takalman wa wada'aha ala ainihi sanya shi a idan kamar tabarruki kenan sannan yace wannan mutum a bashi dubu goma kamar yanzu ne ka ce a bashi miliyan goma yace a bashi asharata alafu dirham dirhami dubu goma lokacin da mutumin ya karɓa ya tafi sai 'yan fadarsa suke cewa da shi halifa sai yake cewa kuna tunanin wai na yadda wannan takalman na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuna tunanin na yadda wai ya sa wannan takalman yace a ƙarya ban yadda ba sai ce walau hu da lokacin da ya zo saboda iya siyasa kenan ana ke son iya siyasa da na zo na karyata shi a gaban mutane to sai mutane sai su ce ai sarkin mumine maƙiyin Allah ne baya son shari'a baya son addinin Allah an kawo masa maƙiyin annabi ne to amma siyasa fa yake so saboda mutane da yake sai na ƙi sai na karɓa na girmama shi saboda yace su talakawa suna da wata ɗabi'a duk lokacin da irin dan uwansu ne jinsinsu ne rashin gaskiya suka yi rigima da shugaba to an fi tausaya wa talakan akan shugaban ko shugaban ne mai gaskiya haka ɗabi'ar dan adam yake sai aka cewa wani kaga ƙarya ne to shi sa in kana siyasa shi ma sai da siyasa wani abun siyasa za ka yi ko kai ahalin sunna ne sai ka shiga cikin dumu-dumun yan shi'a ma ba ma yan ɗariƙa ba siyasa kake ka je ka shiga cikin yan ɗariƙa in kai ɗan ɗariƙa ne ka shiga cikin yan izala ai za ka cewa gwamna yana zuwa taron maulidi yana zuwa taron ahalin sunna ai kai shugaba baka cewa wani su ne nawa wannan duk sai ka irin waɗannan abubuwa na sha biyu sai ya zaɓi waɗanda suke waɗanda suka dace su ne waɗanda suka zama sun dace da mukamai kada ya dinga ba wa kowa sai ya ga kowa fil ɗinsa in zai ba da kwamishinan lafiya ko ministan lafiya ya tabbata likita ne kuma ya jima yana aiki a wannan bangaren in zai ba da ministan ilimi ko kwamishinan ilimi ya tabbata tsohon malamin makaranta ne ko ya taɓa yin hedin masa ko tsohon principal ko wanda ya aiki a wannan nahiyar in zai ba da kwamishinan noma ya tabbata ya karanta agric kuma ya san noma hekta hekta in zai ba da kwamishina na commerce ya tabbata ɗan accounting ya ba ko ɗan finance wanda in aka yi haka sai ga al'amura sun daidaita wanda sai ga lafiya komai ya tafi wanda wannan kenan sannan ya zama cewa yana yi wa na sha uku kada ya zuba wa shugaban mutanensa ido a dinga gani in ya naɗa yana bibiya in ba ya ba ya canja mutum ko kuma ya tirsasa mutum ya yi abin da yake so na sha hudu sai da kansa ya dinga bibiyar halayen talakawansa mai talakawansa suke so duk lokacin da shugaba ya zama baya bin abin da talakawa suke so suna so a yi musu kaza yaƙi shi ya fi son biyan buƙatar kansa to Allah kada ku zabe shi azzalimi ne mugu ne talakawa za su sha wahala sannan na goma sha biyar sai ya zama mai tausayi ga talakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar hadisin ma'aqal bin yasar yace ma min amirin yali amral na babu wani shugaba da zai karɓi lamarin musulmi summa la yajtahidu lahum sannan ya zama baya shan wahala domin su ya musu aiki wa sau kuma baya ya musu nasiha illa lam yadkhul ma'ahum aljannata yace to ba zai shiga aljanna tare da su ba haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. domin talakawa yawancin su yan aljanna ne na sha shida ya dinga shawara da mutane masu hankali kada ya zama dictatorship na sha bakwai ya zama mai sadautantaka jarumi kada ya zama matsoraci da an taɓa shi ya ja da baya ba zai iya komai ba na sha takwas ya zama yana da lafiyayyen gaɓai sa biyu lafiya lake kunnensa dai yana ji ya zama dai lafiyayye physical fit na sha tara ya zama ɗa ba ba na ashirin ya zama cewa kada ya zama yana da tausayi in an zo yanke hannun barawo ko an zo tsayar da hadi ya zama cewa ce kashi ba zai iya gani ba to yana da rauni ba zai iya mulki ba na ashirin da ɗaya zama abu samu mazhaba ta ahlus sunna wal jama'a duk mutumin da ya zama yana da wata mummunar aqida ko dan qur'aniyuna ne ko yana zagin sabai to kada ka taba zaben sa bai kamata kuma ya zama shugabannin musulmi ba na 21 na 22 na karshe ya zama za ta kawa wa wara'i ya zama mai tsoron Allah da tsantseni daidai gwargwado wa'annan sharaɗan yau da shugabanninmu suna cika su to wallahi da mun zauna lafiya a najeriya da komai ya tafi da ba za ka dinga jin abubuwa na kunji-kunji ba amma mu za mu yi kanmu ya rage namu maga sun cika wannan sharaɗan kuma wallahi sai mun daina karɓar taliya sai mun daina karɓar wani abu mun tsaya mun duba taliyan nan ka ci ta rana ɗaya amma azabar da za ka sai ka ɗauki shekara da shekaru jikokinka ma sai sun amsa wannan azabar to kaga ya kamata kuma a wajen Allah Allah sai ya tambaye ka dan me yasa ka je ka zabo wanda yake ba ainihin nagartacce ba Allah ka ta mu da shugabanni na gari Allah mun roƙe ka dan girman zakanka Allah dan tsarkakan sunayenka Allah mun roƙe ka da abinda annabawanka suka roƙe ka daga shi na kyawawan sunayenka Allah ka bawo Najeriya shugabanni na gari Allah ka bawo Kano shugabanni na gari Allah ka bawo dukkanin jihohin Najeriya shugabanni na gari Allah ka ba wa dukkanin al'umma musulmi shugabanni na gari Allah Najeriya mun gaji ya Allah Allah Najeriya mun gaji Allah ka kawo mana waɗanda za su ji kanmu Allah ka kawo mana wanda za su sauƙaƙa mana rayuwa Allah ka kawo mana wanda za su yi mana maganin taɓarɓarcewar tsaro Allah ka kawo mana waɗanda za su zama jajirtattu Allah kai kake da 2027 ba su ba Allah Ubangiji kai kake da kujera ta dukkanin mulki ba su ba Allah kai ne malikar mulki zul jalali wal ikram Allah ka ba mu shugabanni nazari Allah ka sa wani ramadana mu yi shi a cikin yalwa da jin daɗi da kwanciyar hankali da tsaro da shugabanni na gari rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين السلام